Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق نازل الهدى بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقا قدره وبكتابه العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رحمة المهداة ونعمة المسداة وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يجزيك الشيخ آمين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 الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض العمر والله يعلم إسمارهم بدمنا بخير الله كي يجي الله فلا أفلا تدبرون القرآن كني جابر بدمنا بخير الله كي الا لا nuna Allah na nuna halin munafukai ne bayan sun ridda da halin mala'ika kuma kaban rayukan munafukai bayan wannan kuma da Allah ke tunatar da mu ke tunatarwa da hikiman da aka ce ayyakin fi sabilillah ne za mu yi afala ta dabarun da qur'an Allah ya zarge su Ni lima ya mai me yasa munafikan suke rabkana wallahi da dabaru da qur'ana na da mu san da mu da gari wallahi da dabaru da qur'ana ba su lura da alqur'ani Allah na wurin su lura da alqur'ani da gargadin da ke cikin alqur'ani lura da shi tawatar abin da alqur'ani ke tawatarwa su lura da shi shi Allah ya ce ma me yasa kuke da kana so guda ba kai wallahi da dabbaru da Qur'ani ba su lura da alqur'ani irin gargaɗi ne da abin da ke hana ba. bal Allah ya zargi da wani sai Allah ya ce am Allah bal bal ce ne a dai akwaluwa makullinta kwadon da ko ba kwadon na ka ko da kowa shi da kufin ce kufin shi na cikin kwado na cikin ko kuwa allah ya ce ya wannan ta ce lura da ya su a makulli zuciya makulli da kaburci yana cikin zukatansu dukkan ya rufe kaburci ya tabbata a cikin imani bai shiga halakar lawar kudu ba allah ya hanci zukata ba wala ya wa akfal ala ya bi akfalin shi zukata ya kulle zukatan nan ba abin da zai bude zukatan nan shi haka kulle imani shi kulle ba wanda zai bude zukatan nan da sharukan nan sai zukatan auliya da mazari sa'arun nasi sauran mutane suna fita daga duniya lamtuta a kwanar duniya ba mu da yau da makullin zuciyar ba sai daga ba amma ba zuhadu masu duniya da malamai da shehunai sun fita sun je dayara ta sun kulle ni yasa da na zine mai mabudan mabudin ne na zuciyar cikin hankali suka yi mai gudun duniya na zuci lahira amma zuciyar kule ne wani masu ji lahira zuciyar kule ne me yasa sun nemi shafin nan da zai bude zuciyar nan cikin hankali da zai sun neme shi wurin gab ka katar da bayan Allah da su samu da to sha biyu shi ne ka sani Allah yana tsare da kai allah na damun ka sha biyu aiki duka bai cika sai da hilali da muraƙabar rana shi ne shehu ke cewa wasu rinsa na ƙabi kai sirrin da allah ya bani na sanin allah ya yi na zo gabar da yamma ko oke bar shi zo kuma lau an kulle shehu dai ne zama sun ɗaukaka wani masu digiri a kullum da wuri yanzu suna ganin wannan zanin na wurin hankali ne yi ba har da ya mulki da har gaba duniya kamar da Allah ya na munafukai da mutu rashin lura da kuma kullewar zukata. Yau,

bayan ku sun jazu koma ga kafirci bayan shirya ya bayyana gare su gaskiya na zuwa annabi muhammad ya zama musamman gani a cikin littafin bayan mujiza ya bayyana gare su na annabi muhammad sannan shi ta zuwa koma ba su ga kafirci الشيطان sauwa da sauwa labari labari inda ke a shaidan zaga shaidan sauwa da sauwa shi ya kawata musu kuma aiki shi ya kawata musu sauwa da sauwa shi shaidani kuma shi ya wanzar da su a cikin gurje-gurje na ƙarya ya musu wa'adi adalin zai tsawo na lahu ya zama jumla musta da fiye ke dan ya ta musu wa kula lahu lahu da naibul fa'il gida an jinkirta musu a shi rayuka wa kula lahu an jinkirta musu a rayuka Ka ce wa amla lahu shi shi ɗin nan ya wazar da su ya jinkirta musu a cikin

farawa dula ne mustalibi na farawa wa umlalahu an jinkirta su a cikin rayukansu ka ce wa umlalahu shi ne ya kuma shi da wa umlalahu zalika riddar da suka yin nan an ce yadda duko to riddar da suka yin nan ko da rani magana a goye magana mai suka yi sun yi magana a goye ga wanda suka ƙi ma'azalar lahu abinda allah ya saukar munafukai da suka ƙi abinda allah ya saukar ma annabi muhammad sun gaya musu su waɗannan mai suka ce musu sun gaya musu za mu bi ku ba a cikin shagin na mura na annabi muhammad cikin jari na ƙiyayya na annabi muhammad cikin jarin na wurin annabi muhammad mu hana mutane zuwa yaƙi don kuma mu yi ba cikin wannan lamari jiru yahuda zo ya mai yahudawa ne na kodin tata ko banin nadiri su kuwa su waɗannan ba sun san abin da allah ya saukar ma annabi muhammad sun yadda amma saboda hasada na alkur'ani zo daga ɗaya daga cikin su ne bai zo ba sai zo ga annabi muhammad shi ya da kama shi ne allah ya ce sun faɗa ga wanda suka ƙi abin da allah ya saukar ma annabi muhammad shi ne alkur'ani sun san alkur'ani daga allah ne amma hasa da da yake ba cikin su ya fita ba alkur'ani ba a saukar daga ɗaya daga cikin su ba to shi hasa da ne shi suka ƙi ka ce zanu ni uku bi bal amri kun bi ku cikin shajin lamari na adawa da annabi muhammad kun bi ku kun taimake ku a cikin lamari na na mutane gaba da yaƙi wallahu ya lamu istirarahum ko asrarahum kira a alhalin wallahu jumla haliya جولة على الحال العالم ألا يأسم إسراره قوي وان أبن أبن تسكو قوي قوي وان أبن تكيبت ألا يأسم العالم ألا إسراره هو أسراره والله يعلم العالم والله يعلم إسراره هو أسراره